Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, hudu ga watan Satumba na shekarar da ashirin biyu, Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. sojojin rasha sun yi fatali da yunkurin da ukraine ta yi a daren juma'a na sake kwace tashin nukiliyar zaporozhia kamar yadda ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a jiya asabar ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren juma'a ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu hare-hare daga jiragen sama masu sauka ungulu na yaƙi na sojojin rasha waɗanda suka lalata jiragen ruwa na Ukraine guda ashirin. Ma'aikatar tsaron ta ce, duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya, IAEA e a tashar nukiliyar Zaporozhye, gwamnatin Kip ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA e ta aika da masu sa ido kan tashar nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya a Tony Guterres ya sanar da naɗin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya Abdullahi Bathily a matsayin sabon wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi. Inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni tara a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin afirka amma gwamnatin rikon ƙwarya ta libya wacce ke adawa da vathili ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙan nuna rashin amincewa ga guterres game da matakin nasa 'yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe, jan Kubes, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2021 bayan watanni goma yana aiki. Jami'ai da mazauna ƙasar Somaliya sun ce mayakan Alshabab sun harbe matafiya aƙalla 21 har lahira a daren Juma'a tsakiyar lardin Hiran. Da yake magana da muryar Amurka, hakimin Mahas Mumin Muhammad halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin Baladwin. wani gari mai tazarar kilomita uku daga arewacin Magadishu. Maharan sun yi wa matafiyan kwantan ɓauna ne a cikin motoci tara, inda suka buɗe musu wuta ba tare da ƙaƙautawa ba, tare da kashe fararen hula goma sha takwas. Mumin ya shaida murya Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula uku ne suka mutu yayin da wasu mai da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hambararren shugaban ƙasar Sri Lanka Raja Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace. Ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan koma wasu gida. Raja Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tsere wa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni bakwai da suka gabata. yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa sai dai a mako mai zuwa za a aika wa san sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafutukar siyasa hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa wanda ya ce Rajapaksa ya tsere da ƙasar ne a lokacin da ake shirin kai masu sammaci a watan Yuli. Bacewar na da nasaba da dogon yakin basasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau zauren ya yi tattaki zuwa ƙasar Kamaru inda mahalarta zauren za su tattauna a kan maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu Bari miƙa ku ga jagoran shirin Muhammad Awal Garba. Bismillah Muhammad. Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin ƙoshin lafiya. Yau da wannan shiri zai karkace ne ƙasar jamhuriyar Kamaru. da za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma wanda ya sa na gayyaci alhaji ali danash wanda ke shi mai fara a jini a jam'iyyar sdf ta ni john pundi salamu alaikum alida wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu ni ne a alida nash eh, ne a sdf regional na sdf mm, da fatan da zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske to madalla sannan kuma na tare da alhaji abubakar adamu mai fashin baki assalamu alaikum alhaji awal garba da fatan kana lafiya ni ne abubakar adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum na sai kuma ismaila muhammad matashi dan siyasa a ƙasar kamaru eh wa alaikum salam malam awal garba barka madalla da ka haɗa mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa eh, musamman a fagen siyasa da sauransu na kasance shugaban wato matasa na reshen angon hausawa eh, musamman wato jam'iyyar rdp sai kai <laughs> afuwan hmm. to madalla ah, sai kuma baba yalo shugaban matasa ne a ƙasar kamaru mun gode da zuwa sunana baba yaro idrisu adamu wanda kuka fi sana da haka to mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka na'am sannan kuma akwai maimunatu salu ita kuma yar jarida ce a kasar kamaru salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu mala awalin barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka inda za mu yi kokari wato mu kwato hakkin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato hakkin su to madalla sai kuma fatima hassan ita ma 'yar jarida ce a kasar kamaru ma alaikum salam mala awal madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren muna farin cikin hakan kuma dai kamar yadda ka faɗa suna na fatima hassan yar jarida musamman ma dai a nan ƙasar kamaru to madalla sannan kuma akwai fatima hassan matashiya sannan wata ke da marayu guda hudu sannan da ɗa guda ɗaya wanda ta bangare biyu gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah saboda korinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli za ta ce wani abu akan wannan shiri salamu alaikum alaikum alaikum salamu rahmatullahi sannan kuma kina koya aikin jarida ko to bismillah suna na fatima hassan ozonin hmm. kasar kamaru a duwala to madalla fatima hassan sannan muna tare da matashi magidanci Ah, shi kuma abubakar hassan ah, assalamu alaikum mala abubakar hassan sunana habubakar hassan matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma salamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam ah, zan fara ta kanka matashi kuma magidanci a matsayinka na matashi magidanci wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan sannan kuma ta bangaren liƙe gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullah. Gaskiya malam awwal kamar yadda kai min wannan tambaya tambaya ce mai mutukar muhimmanci sai da mas'ala yanzu da yake faruwa matasa su ne jigon al'umma da zarar matasa sun lalace to al'umma ta lalace. To gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su a fi basu a bangare daban-daban abin da ya shafi bangaren ilimi bangaren bangaren kasuwanci bangaren tarbiyya yau da kullum to matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamanin ba zai wuce mas'aloli irin na siyasa ba matsaloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na afirka da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin za ka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan ɗinsu an wulakantar da su da sauransu kuma duk wata matsala in ta taso za ka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara ƙoƙarin su ba da gudunmawa da sauransu amma ana cin zaɓe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da ya fi na game da 'yan siyasan mu yana da kyau 'yan siyasan mu su gane cewa matasa ba abin yarwa ba ne matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara to ya dace a ce gwamnatocinmu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda na yi aure na da 'ya'ya uku kuma cikin yardar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiyya ina kokarin kula da rayuwarsu da ta mahaifiyarsu saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yaddar Allah da yadda na samu kula ta yan uwa na samu kula ta karatu da na yi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ƴaƴa ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa 'ya'yansa da eh, matar da zai aura tarbiyya da kuma 'ya'yansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yadda nake kenan to madalla yanzu kuma za mu karkata ta bangaren fatima hassan matashiya mai aure a sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me zaki bala akan a waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kaɗai ba ce akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu 'ya'ya iyaye sun mutu su suke haula gangara sai su nema abin da su ciyar da su makarantarsu su sannan suturarsu lafiyarsu komai akan uwa take yake to ke me zaki faɗa akan waɗannan abubuwan da su da ya zaka ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a ya magance a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da zan iya faɗa wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamaru suke ba a wani ƙasa daga wani ƙasa suke zuwa ala mm. misali ni ina da yayata mm. wannan mijin da ta aura zuwa yayi kamar ya zo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma ya yi aure ya samu 'ya'ya hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban eh, iban wa'annan 'ya'yan ba ita tana hmm. zaune ne ga ta ga yara an basu kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wa'annan tarbiyyar yaran za su kasance dole a samu matsala idan ba mai tawakali ba sai ta shiga wani hali wa'annan yaran ma sai shi shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya fi kulawa kamar marayu domin shi ma yana ɗaukan wa'annan marayun ɗin ya kamata yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren waɗansu kungiyoyi hakan nan waɗanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a hannun da ake ciki akwai kungiyan da ake samu amma duk yadda za a yi a taimaka maka ba kamar yadda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai kungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya daukan kudin marayu to amma kungiyoyin din ba su da yawa ba su da yau domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka gama taimakon da ake yi sai kamar a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara domin a lissafin a tunanin din ba kamar a ce ana kula da su ta fannin boko da makaranta yanzu a matsayinki an kika samu marayu guda hudu da kuma da guda daya wanda yake shi ma mahaifinsa daban shekarunki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki? Ni a yanzu shekara na talatin da uku. To, ni ina ganin a bisa bilillahi daidai gwargwado ana taimaka mini. Wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari a kansu. To amma akwai wani matsala da yake faruwa. In kika kula a bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda Sannan mijinki kuma na biyu da kika kura shi ma yanzu kun zo kun rabu. ba shiga cewar kaman rayuwar ta ta ta shiga wani hali ba eh, yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce don kina da yara ba za a aure ki ba domin kada ki ɗauko mm. wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan shi su ce su ba za su iya ɗaukar nauyin su ba to a nawa lissafin din ba shi bane ba shi ba ka san wa zai taimaka mana yana mai yiwuwa wa'annan yaran naka ba su su bane za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah kuma in kai haka ma ka dan taimaka wa domin marayu abin taimaka tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu yace yace da wanda ya taimaka maraya da shi dan zauna haka a jina ko to ya kamata a ce kalman da ake faɗa a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba kuna wato ana cire mana kwaɗayin aure a cikin zukatan to ba ga kamar cewa yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba kila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan ƴaƴan ƴaƴan kuma da suke nan wanda uban suna nan ba ku nuna musu wannan soyayyen ba akwai dan wannan kalubalen ba akan samu wayannan matsalolin din amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu she su nuna cewa gidansu ne gidan mahaifinsu ne she su nuna bambanci to ke kuma uwa uwa tausayi ne da ita idan ta lura cewa wayannan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba to a nan ake samun matsala to malala kafin dawo ga ki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar kamaru musamman fatima hassan fatima hassan ke ma dai kina layin matasa sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da 'ya'yanki kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye wani irin kalubale ke ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka zama da su kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma a gudanar da wasu ayyukan ki to madalla malam awal da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu domin idan ka duba za ka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye 'yan mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗan haka me mhm. yake kawo haka shi za mu duba idan ka duba ka ga tarbiyya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa to daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma 'yan uwan uba kun yi watsi da wa'annan 'ya'yan to tarbiya babu yadda za a ce uwa ita kadai ta tafiyar da tarbiya ba zai yiwu ba a wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskantar irin wannan matsalan din za ka ga mace ce miji ya mutu ya barta ba ta da kwakwaran sana'a ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su saboda kishi ko da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba wani ra'ayi ne dai na kansa na kansa da ya sani mm. ka hana ta ba ta sana'a daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa yan uwanka ba su kulawa da ita ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyan labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar. To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye. Kowa yana da laifi. Kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren. Gwamnati na da nata laifin. Sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci. To ya kamata ki ruwaito mana su. To yawa kaga a bangaren iyaye ke a matsayinki na mahaifiya. ke kike da alhakin tun da wannan 'ya'yan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifinsu ya rasu ke uwa ke kike zaune da 'ya'yanki ya kamata a ce tun farko ma a matsayinki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗaya ke ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki nemi ki san daga ina yake ba a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru Muhammad Awal Garba wanda ya jagoranci shirin ni ce Madina Dauda. Mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. a to malam ko za ka gabatar mana da kanka assalamu alaikum sunana muhammadu surajo To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Ok sabon birnin local government. Eh. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? Eh. To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka nan ba wani kwangararren jari gare ni ba To a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana? A rana ina iya cinikin dubu tara, dubu bakwai har dubu takwas. To wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a. To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yadda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba. ba zan samu haka ba. To birnin Abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa. In ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja? Ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana. Eh menene sunan anguwar? Sunan wannan unguwar din Ira 11 FCDA. Ira 11 FCDA. To kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwana kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a'a ba na biyan a shagon wani dan uwa kake zama eh, eh kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai Mun ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka Eh yana da iyali. Kamar matan ka nawa? Mata na biyu. ‘Ya'ya fa? ‘Ya'ya na biyar. Kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. Insha Allah da wannan sana'ar nake ɗaukan nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. mace ta gari. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.